ya kake ji dangane da ni da kai gashi daga ne sai kai a cikin ɗakin nan kowace kofa ta cikin ɗakin nan a rufe ba abin da nake ji dangane da hakan kawai dai ina ji a jikina ne cewa gaskiya mijinki ya yi dacen mata ko in ce amini na abokina ya yi dacen kyakkyawan mata kamar ki ni ma ina fatan cewa in na tashi wuri Allah ya sa in samu wadda ta kai kwatankwacin kyanki da halayyarki idan na ce ina so ka mallaka maka. Ya saka ka ji ranka? Ban gane me yake nufi ba. Na dade ina jin kishirwa har na tsawon shekara ɗaya. Yau ga ruwan sanyi na a gabana. Ina so ka bani kanka just for one hour. Subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ke faruwa me ke damun ka? Ban gane me yake nufi ba ne. Wace alama ka gana nuna maka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Kin san me ke faɗa kuwa? ki fa amini na ne. ni kuma matar aminin ka ce. Shi yasa hakan bai dace ba gare mu dan Allah ki daina wannan tunanin ki wannan. ka ne ke bai dace ba ko ko na. Gaba ɗaya wajajen mu bai dace ba. Allah sarki ni kaɗai cikin gidan nan kamar marainiya kamar bani a kowa. Anya ba wannan bace damar da zan samu in kira Abdul ya zo in bayyana masa abin da ke cikin zuciyata. wannan ita ce damar da za ta zo man ta ƙarshe a nawa tunanin saboda kowa baya gidan nan kowa ya fita ya bar gidan nan idan har na bari wannan ranar da wuce na haƙiƙa na yi babban kuskure wanda zan zo in yi da na sani gara ma duk abin da zai faru ya faru kuma abdul ɗan ba sai ban matsala ba kai ina ba sai ban matsala ba ya dubi mace kamata ya ce ban mishi ba abu ne ai mai wahala amma bari in jarba kiran shi na san me zan mishi ya ah, yau abin aminu ina wani abu Abdul ba ka gane ba. Ummi ce matar Habib. Eh, dan Allah ka zo gidan nan wallahi bera ne ya shigo cikin ɗakina na rasa yadda zan yi kuma shi ya fita ba na son in kira shi tun da yana ofis. No, Husna ba ta nan, kasan ta tafi makaranta, to yau ba za ta dawo ba sai 6. Assalamu alaikum. wasan ta ina kin kisan yake yana cikin ɗaki na ne shi sanya ce to kuma babu kowa ne a gidan da ne eh, eh babu kowa gidan to ko a waɗaka ne eh cikin waɗaka na ne kuma na shiga wadaka In ka shiga menene ina ce da kai da su duka 'yan gida ne. Je Ka Haba Abdul, har yanzu baka san ina son ka ba. Har yanzu baka san dakon soyayya da na daɗe ina yi kanka ba. Abdul sha'awar ka tana bibiyan jinin jikina ne, ka daure ka bani ko da awa ɗaya ne. Subhanallah ummi, kin san me yake faɗa ko ummi? Ya kamata ki fahimci irin tasirin aminkantakar mutane. wata shida na kowace ya mace ba wai wallahi tallahi ki hakuri Allah ba ki miji na gari shi gaskiya ba zai bata miki lokaci ko yau da rike ba shi gaskiya yanzu ba ma wannan bane a gaban shi Hello kina ji Ina jin ka. Wallahi kin dai yadda yake sai dai a yi hakuri kawai. Damuwa ta yau na samarwa zuciya. Muradin shi na samu ka zuciya ta kulli minta na kwalla sannadin so ah, sannadin ummi dan jeman Allah ki tausaya mu ummi kin famu asiri dan jeman Allah dan Allah dan annabi in samu in fita daga cikin ɗakin nan ummi eh wallahi tallahi in wannan abin ya faru na rantse da Allah za ki rusu amintakan mu dan Allah ummi ki yi hakuri ki kyale ni ko kaɗan wannan abin da zamu yi ba zai shafi amintakar ku ba hasali ma hassasa amintakar ku zai yi da kai da shi don Allah kar ka bani kunya Abdul. Daga ni sai kai ne cikin gidan nan. Anya ko ummi kina cikin hankalinki ni fa gai nake kamar ke bace wallahi tallahi ummi. Ni ce da kaina ina cikin hayyaci na kamar yadda kake cikin hayyacin ka. Ina jin wani abu sosai a zuciyata dangane da kai. Ah, ina gabatar muku da maganin basir, shawara, sanyi, atini, Wanda zaka ga a shi sanyi ya kasu kala-kala ne akwai sanyi na kashi wanda za ka ji gaɓoɓinka duka sun mutu sannan kuma akwai sanyin mara wanda za dinga jin kaikayi a gaban ka kuma wani ruwa yana fitowa a gaba sannan kuma akwai sanyi wanda yake kankantar da gaba za ka gabanka ya koma dan karami wanda ba iya gamsar da ka. akwai infection na mata sanyi wanda zaka ga gaban mace yana fito da ban ruwa yana ƙwaraje sannan kuma har yana ma haihuwa Ah, muna gabatar muku da ingantattun magungunan karfin maza sosai da wanda ba sa iya gamsar da iyalinsu ah, akwai gwarzon namijin haraji insha Allah sannan ko muna da jan sannan ko muna da sultan akwai arijal akwai ak-49 sannan akwai number one plus wato na ɗaya kenan sannan kuma akwai a ah, macen da ka gabata da ni'ima gaba ɗaya wato gaba ɗaya wajen abu bushe yake to shi ma akwai haɗin da muke na musamman na maganin ni'imar yata insha Allah sannan ko muna gabatar muku da maganin hips da na breast wadda za a ga nonuwanta sun kwanta insha Allah su ma duk gasu nan muna da su kala kala nau'i nau'i daban-daban kun gansu nan ko da ko ba a Najeriya kake ba ko a Najeriya kake ko a Libya ko a Saudiya ko dai a wace ƙasa kake insha Allah akwai hanyar da muke bi muna webin din magani na gode sosai sannan kuma shagon mu yana nan a kasuwar bacci randa bawul alfurkan islamic kemis nan opposite standing ibtc bank din nan insha Allah muna maraba da ku da kowa da kowa da mai siyan daidai kai har ma da mai muna maraba sosai ni ne naku Abdullahi